وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يوم masoya sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam musamman mai taro gaba daya wato asayin sheikh umar bafetin dan maulanmu shehunmu sauran shehunanmu halifofi da suke zaune a wannan waje mai tarin albarka da almajirai yan uwana ina yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa hakika ya cancanta mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah da ubangiji ya tara mu a wannan waje mai tarin albarka ba dan komai ba sai dan mu annabi mhm. mu tuna da annabi ba wai dan manta manzon Allah ba mhm. kamar yadda mu shawar islam shawar ibrahim ke cewa tazakkartu la'anni nasitu muhammadan ina tattuna annabi A'a ba wai don naman tashi ba domin a wajen mun zauna ne kawai don mu faɗi manzan Allah mu ji daɗi ka san duk masoyi ba inda yake jin daɗi irin ya ja na ambaton masoyinsa duk masoyi inda za ka ji yana jin daɗi yana samun annashawa ya ji an taɓa masoyansa mhm. yanzu ko mutum ne ya biganci da wata sai ga in ga dan gidansu ko ya ga ana garin su ma sai ga yana jin daɗin ana mazancanta ko wanda ya biganci da kuɗi in ana mazancen kuɗi sai ga yana jin daɗi to muku alhamdulillah alhamdulillah masoyan mu na musho ibrahim duk masoyin shi ibrahim za ga fushi da himma ba da ya karar da rayuwarsa ya tafi da rayuwarsa irin a fadar annabi sallallahu alaihi wasallam domin shugaban namu maulan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu duk masoyansa a fadar annabi nan ya je ya ajiyo yana cewa famallabtu zaki wa ruhi wa nafsaha wa ahli wa auladi wa man bi tamassaka radiyallahu ta'ala yana cewa zaki na na mallaka wa annabi sallallahu alaihi wa sallam na na ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya'ya na na ba wa manzon Allah sahabbai na na ba wa annabi kai duk abin da na mallaka ma na mika wa annabi sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah kaga mu masoya shi an je an ajiye mu alawar manzon Allah shi yasa duk inda ka da zahirinmu, da batinin da tunaninmu, da aikinmu, wallahi mu a cikin annabi abinda aka nuna mana kenan saboda haka dan uwa sha'anin sinna rasulullahi abu ne wanda yake mai girma da gaske shi za ga Allah rabbul izzati da kansa ubangiji bara ko ta'ala yadda yi manzan Allah sai ya ci shi da fanni ba irin kowa ba irin komai ba shi fardin inda za ka ji a cikin alkur'ani sai ka ji gaba gaba ko ina komai na annabi sai da Allah ya faɗa komai na manzan Allah Allah ya faɗe shi shi sa za ka ji a cikin hadisin bukhari shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni lastu kamislukum na'am in ji annabi ni ba irin ku bane wata ruwa yana cewa in inni lastu fa hayatukum siffata ba irin ta ku bace sallallahu alaihi wasallam in ji annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya kyautata manzon Allah yadda ya manzon Allah hatta da irin adabu da za a yi a halarar manzon Allah Allah shi ya tsara wannan mhm. yanzu da mai alkur'ani yake yin eh, ƙagi yake karanta mana Allah yake cewa la tarfa'u aswatukum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahar ba'dukum li ba'din an habata a'malukum wa antum la tashuruna to komai zaka ga shi Allah shi manzon Allah Allah ne yake masa komai Allah ne yake masa yanzu muka dauko tun daga gashi na manzon sallallahu alaihi wasallam in ka ɗauko gashin annabi sai ga dada ta gashi manzo Allah ba manta da kowa inda shi gashin sa ya fi ko a shi wato gashi ba ma zatin annabi ba gashin sa kwaɗe ma fifici duniyar nan gaba ɗaya. Sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah kasitacce ne manzo Allah girma ne da shi. haka idan ka ɗauki shi sa za ga sai sayyidina Anas da zai wa baki gashi sahabin manzon Allah ne yana da kaci ya samu bishara daga manzon Allah dan aljanna ne amma sai sai wasici cewa idan ya mutu a ɗauki wannan gashin a tura masa cikin hancin sa a sa da shi a bakin sa ya tafi da shi abin da shi tare da wannan gashin Allah ka ba mu albarkar wannan gashin Allah a irin sirrin da ya wannan gashi da dare in ka samu kamo ne mhm. shi yasa ka ji shi wannan gashi na shugaba sallallahu alaihi wasallama shi ne wanda Khalid bin Walid Allah ya kara masa yadda a cikin yaƙi ya yi laya da shi ya sanya shi a cikin hularsa albarka wannan gashi duk inda ya fuskanta sun sai Allah ya buɗe masa wannan waje duk inda ya fuskanta sun sai Allah sai Allah ya dinga masa buɗe idan ka ɗauko ka kawo ido na manzon Allah za ka yi magana a kan gidan manzon Allah sai ka ga ubangiji tabaraka wa ala haffadan gidan yake a cikin alqur'ani ma za ga basar wa ma daga Allah yana magana a kan ganin annabi wanda malamu shi Ibrahim ke yaban wannan gidan yana cewa wa anjalu ido ne wanda yake dara dara kuma shi a dam'ajin ayin ga shi wasallam ido dara dara shi kuma idan fari fari ne mai kyau shi kuma wannan sirrin da aka ajiye a ciki shi wannan bakin wani abu ne mai kyau yadda umu ba baban take fara tana siffata idan annabi sai cewa cewa shikala a jikin bakin kuma ga wani dan jajjaji kuma da Allah ya kera aka zayyana idan a cikin idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ga shi ido ne na ganin Allah mm. da wannan gidan ya ga Allah da shi ne ga Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ido ne wanda ubangiji da kasan Allah shi Allah komai nasa ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam komai Allah ya ba dan Allah shine sai da Aisha lokacin da wannan aya ta saura to jiman ta sha'u min hunna wa ne la yakamanta sha'u sai da Aisha take cewa ya rasulullah ma ara rabbaka illa yusaru fi hawaka ubangijin nan naka garaje yake cikin abin da kake so yadda kake so haka Allah ya kima to shi sa za ga in ka duba wato siffofin Allah na kamala to sai ga Allah ya ibo na siffofin sukan ganin su a cikin manzon Allah siffar Allah ta kamala sukan ganin su a dalibin manzan Allah yanzu Allah ba shine basirin ba la ba an shay'un komai yana gani ba ai wannan sai Allah shi a gurin Allah da gaibu da shahadatu da shahada da abin da yake gaibu duk ɗaya ne a gurin Allah to Allah sai ɗauki wannan sirrin ganin nasu ga baki ɗaya sai ba mu manzan Allah shi ma annaba la yi ba an ba. domin yana faɗa cikin hadisi ingantacce na cewa ma min shay'in lam arahu illa ra'aytuhu fi makani hada hatta jannatu wan nar akan mu bari manzo Allah ke cewa komai Allah ya nuna mu komai Allah ya babu wani abu ma min shay'in ma min shay'in akwai malaman nahawa nan idan aka zo da na na kira kuma ta biyu baya malamai sun san me ake nufi ma min shay'in komai komai babu wani abu in ji manzon Allah illa ra'aytu fi maqami hada kaga irin yadda Allah ya sufanta da ganin komai Allah zai ya dauki wannan sufa sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa a tarawna ibnati hauna yanzu kuna ganin alƙibla ta nan wallahi ma ya fafa alayhi khushu'akum wala akun in ji manzon Allah hatta tsoron Allah ku da yake cikin ku in ji manzon Allah ya ce ina gani tsoron Allah ku da yake cikin zuciya ina gani wala ruku'akum ruku'un kuma kuma shi ma ina gani wata ruwa yake cewa wa inni la arakum min wara'i zahari ina ganin ku ta bayana babban malamin hadisi malam Dawud yace ma'ana manzo Allah yana ganin mu da na har ila mun kiyama duk yanzu annabi yana ganin mu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam to wannan kadan daga cikin garin sufaki nuna annabi kenan shi yasa kudi shi yana cewa a arabu haqqan bi ainin wa suratu wa kullu suwa hadha wa ra'i Allah ya saka shi da alheri amin ba ka wanda ya iya faɗar annabi ba ya iya faɗar manzon Allah irin mulamu shi Ibrahim samu muri da Allah ya ba mu alhamdulillah idan ka dauko kana magana kuma akan kunne na manzon Allah jinsa shi ma dai yadda ubangiji ya ta dalli da irin siffar ganinsa ya babu annabi shi ma ganin jinsa haka yake yanzu abin da ya bayyana a yanzu na science technology ka taɓa ganin wanda ya ji na kabari an taɓa ji da Allah a ce yau gashi dai mutum ya mutu a ce ga wani wai ya ji na kabari sai dai a ce magana da wani yana amerika ko yana jana ko yana wata ƙasar. amma dai a ce an mutu an sa mutum a kabari wani ya zuwa ɗaya ya ji shi an taɓa sai annabi sai manzon Allah wata rana an ji wani sauti sai wanda Allah yake cewa ku abdamu fi fi kuburiya wasu yahuda ne ake azabta su a cikin kabarin su maza Allah ya jiyo ya biyo bayan gari yana tafiya sai ya musu kabar kwaya bayani sai ya ce innahu ma yu'azzabani ane musu azaba ne shi ne ya ne masa azaba akan bawali ne kuma ane masa azaba akan manci haka wannan majiyar na sallallahu alaihi wasallama shi isa yan uwa mu kai mutuka cikin girmama annabi sallallahu alaihi wasallam kai mutuka cikin soyayyar annabi ka san duk abin da ake neman ka kai a damanin a janabi na sayyidina rasulullahi to su ake ka kure malejin ka Allah ya ya ayyuhal ladina amanu kullu tislimi ta ku shiga cikin sha'anin addini gaba daya to a cikin sha'anin annabi su ake gaba ki kulli kulliya ka ka annabi ka san yana ganin ka yana jin ka yanzu ko wani ko babanka ne ya sa ka wani aiki kana yi kana yi kana yi sai aka ce gashi ya tsaya a gaban ka yana kallon ka ko kuma yana jin ka dan Allah ya ka wani aiki ko wani shirin ka ya sa ka wani aiki da Allah yana so a share nan sai zuwa yana kallon ka yana ganin ka ya baka ka yi za ka daji ko to wannan Allah yana jin mu yana ganin mu kuma wai dinga gurin haka a cikin zuciya shi sa ka saurara gurin addini mu riƙe addini sosai ka dinga shukurin cewa kana gaban Allah ba shi yasa mu tijjanawa alhamdulillah duk sanda muka zo na zaman wazifa muna shukurin cewa muna gaban annabi in mun zo sallah mun ce assalamu alayka ayyuhan nabiyu ji muke limamu mu shine annabi ko muna da wani imamu ne ba manzon Allah ba ai mu shine shine alqiblan mu manzo Allah shine alqiblan mu to ya dace mu kyautata idan ka ɗauko kana magana akan fuska ta manzan Allah wai fuskar da idan ka kalle da su daya duk ibadar ko na gabaki ɗaya ka naɗe ta haka ba ga sahabbai ba Allah na tuba ai ganin manzan Allah ne ya ba su darajar da suka samu aka ce eh, aka ce if'alu ma tun faɗar ga ghafartu lakum in ji Allah in za ku yi ko me ma ku yi Allah ya gafarta muku dan me sun kalli fuskar annabi Allah muna roƙon ka saboda girman ka saboda kasai da ka haramta mana ganin wannan fuska ko da a yau ne Allah ka nuna mana annabi mu ganshi a duniya mu ganshi in za mu mutu mu ganshi a lahira wanda yake alhamdulillah ka san manzon gidan annabi gidan akwai babu babu a wajen annabi bayana sai da Aisha tana cewa masu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai shay'in qad faqala la ba a taba tambayar manzon Allah wani abu bai ce mu. to mu shehu tijani ya roka mana a gurin manzon Allah shehu tijani ya nema ya nema ma almajiran salamana gurin annabi cewa duk almajirin shehu tijani idan ya zo zai mutu ya zama yana tare da manzon Allah ya nema ka gurin manzon Allah ya nema mana gurin manzon Allah duk almajirin sa yana shiga kabari ya gan shiga shiga manzon Allah ya nema mana gurin manzon Allah duk almajirin sa yana tashi a mahashar ya gan shiga shiga annabi ya nema mana a gurin manzon Allah duk almajirin sa yana shiga aljanna ya makotaka da manzon Allah ga ga annabi ai kaga shehu tijani ya nema mana komai ya nema mana shi sa mu rike ɗariƙar tijjaniya yan uwa mu rike ta hannu bibbiyu sannan ina magana da yan uwa na matasa samari yara kada mu dinga wasa a cikin ɗariƙar tijjaniya lazumin nan da aka yi ma izinin sa da na safe da na yamma da wazifa da zikirin juma'a da ka san irin abin da suke cikin su da baka dinga bar sun zama maka baki ba ka rike su hannu bibbiyu sannan kuma sharaɗan ɗariƙa mun kula da sharaɗan ɗariƙa mafi ƙarfi daga ciki shine sallah kula da sallah Kasa kula da sallah da kuma shauran abubuwan da shari'a ta ɗora mana kamar yadda mai yawan fitil da yake faɗa kaza ka fi ilmadi ya lahadi amar wata rukuma anhu nahana wahaza na ta mimuriyatul muridini saboda haka yan uwa mu tsaya mu kula saboda ka fuskar manzon Allah kenan yawwa wannan fuska Allah ka azurta mu da ganin sallallahu alaihi wasallama shine kaji wa aka tambayi barawo dan azumi akana wajhu rasulullahi musulaf eh, saifi saboda hasken fuskar nan uwa ta kogi take yace labar misalar kamari yadda ka san wata irin cikakken yana cikin cikarsa Har fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take shi yasa Imamu dan salama san da yazo Madina yazo zo ya samu sahabbai suna zaune tare da shugaba dan ka san shi manzon Allah a cikin sahabban ma haskansa daban yake harinsa daban yake ga su duk laraba ne amma da yazo yake tambaya ayyukan Muhammadu sai ana ya ce kunna hadar rajulul al-abyadul muttaqin wanda yake mai hasken ciki shine annabi ta yadda za ka san shi haskensa ba irin nasu ba ne yanzu baka duba baka duba hadisin abdullahi bin abbas ba hadisi wanda yake ingantacce eh, wanda ya zo gidan shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kwana a ɗakin babbansa sai da mai muna cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yake nan ya karanta ayoyi goma nan na Ali Imrana manzo Allah ya aswaki ya tashi ya alole ya fara sallah shi ma Ibn Abbas sai ya tashi duk abinda da ya Allah ya shi ma sai yi to abin da za mu kula da shi a nan wajen ka san wannan lokacin da ya babu fitila to ya aka yi ibn abbas din ya ga manzon Allah yana waɗannan abubuwa ai hasken jikin ne haka jikin yake da haske yawwa hasken fuskar ne wani hasken fuskar ko ina haskakawa yake yi idan ka ɗauko kana magana kuma akan hannu na annabi shine hannun da duk wanda ya gaisa da wannan hannun to kamar ya gaisa da Allah ne Allah ne ya faɗa innal ladina yubayyunaka inna ma Allah yadullahi fawqa aydihim wanda ya cappa da wannan hannun ya yi cappa ne da Allah in ji manzon Allah yawa hannu na annabi Allah ka haramta mana yin cappa da sumbantar wannan hannu mai girma shine hannun da idan aka rasa ruwa to wannan hannun shine yake shayar da al'umma ruwa kamar yadda anas yake faɗa yake cewa yake cewa a lokacin sallar asar yayi shikenan aka rasa ruwan da baya alwala shikenan an kama zalawan dan damu wanda mutum ma in ya sanya hannunsa ya dan da an yatsunsa sannan ruwan zai shiga anas ya da mazala ya sanya hannunsa a ciki Fara fara'aitul ma'a ta min a asabihi ita sai na ga ruwa yana sha'a ta tsakanin yan yatsun manzan Allah na wajen yana fitar da ruwa sha su wajen sama da mutum dubu ɗaya amma kowa sai da ya amfani da wannan ruwa ka san inda annabi akwai komai in dai ga manzan Allah kuma ba inda za a je a nemo wani abu dazu-dazun nan ake faɗin wanda ka cikin shugabanninmu aka ce in ya shiga gida da shi da iyalansa zai kulla kofa in ban da sallah da wazifa da zai kulla kofa ba zai fito ba kuma zai shekara da shekaru a cikin ɗaki ko an faɗa ɗazu ko kun san dalili yana da annabi a in kana da manzon Allah kowa ma ya tafi kowa ya ja baya ai inga inga annabi to kana da kowa kana da komai kuma dole kowa izu ruwan shi ibrahim bane saboda akwai annabi a wajen kaka kuka gani ayin ga manzon Allah kuma kowa ma ya ja baya mana aljannan ma ta tafi in dai ga annabi a wallahi ba yadda muke ne ba annabi muke ne ba ولو لم تزال في الجنان بنوره لما هن نحو الروح كل مبصر صلى الله عليه وسلم هكا هنن من الله يجي هنن دا السلام عليكم da ya ɗauki zakon ya watsa shi a jihar kafirai sai Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama wato dan ka ga ubangiji tabaraka wa ta'ala yadda yake girmama tanaji na sayyidina rasulullahi kaga su can bacin an yaƙi an dawo sabai suna cewa wannan suna cewa ai mu kashe su wani wannan suna cewa ai mu kashe su wannan suna cewa su suka yi kaza sai Allah ya ce falam taqtuluhu ba ku kuka kashe su ba walakin Allah qatalahum Allah ne ya kashe su ba ku kuka yi aikin ba Allah ne ya yi su ma sun samu wannan martaban ne saboda annabi amma a janabi na sayyidina rasulullahi sai Allah ya ce wa maramaita kaga anan ubangiji ya kora jifan ga janabi ba kai jifa ba Allah ya kora jifan da ba. wa mara maita ba ka yi jifa ba izra ta a yayin da ka yi jifa kaga sai tabbatarwa da manzon Allah yin abin sai kuma yace walakin nan la da kai din Allah ne yayi hmm. su can sai aka kore aikin daga gare su shi ko manzon Allah saboda ai ita habara ce hmm. ai habara ta biyu ce ba ta A ah, aka ce ga annabi ai wata habara ce nan ake zuwa a gurin Allah man yudi rasula faqad ba Allah nan ake zuwa a gurin Allah shi ka kaga a cikin hadisin Abu Waqid al-Laysi mutum uku nan da suka zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama ɗaya da ya zo sai ya shigo halka sai ya zauna ɗaya kuma da ya zo sai ya zauna daga baya na ukun da ya zo shi kenan sai juya sai ya tafi ba za Allah da zai bayanin zuwa sai yake cewa amma ahaduhuma fa'awa ilallahi fa'awahullahu shi ɗayan da ya taro kansa gurin Allah wajen annabi bai sai ce ya taro kansa zuwa gurin Allah fa'awahullahu sai Allah ya taro shi shi kurabin sai ya ce fasta haya fasta haya Allahu minhu ya ji kunyar Allah ne kunyar annabi ya ji sai aka ce ya ji kunyar Allah shi ma sai Allah ya ji kunyarsa shi kuma ɗayan fa fa'araba anillah kenan sai juya biyar kujira gaban ubangiji shi ma Allah sai watar da shi shi sa ɗan uwa mu kula da janabi na sayyidina rasulullahi mu girmama janabi na sayyidina rasulullahi mu kai mutuƙa cikin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yan uwa kamar yadda na faɗa da mu kula da ɗariƙar tijjaniya domin ɗariƙar tijjaniya ɗariƙar manzon Allah ce idan ka duba dukkanin littafan ɗariƙa tun daga jawahir ma'ani rimahu akwai manahil rashadi na mulamu shu'aji abinda suka rassanta a ciki الطريقة التجانية طريقة رسول الله ita ɗarikar tijjaniya ɗarikar annabi ce shi sa kaji mulamu shehu sura yana cewa wa in kulta haddar wurdi na hajji muhammadin a kulina an wurdi ne na yin safa'i faman wurdi illan zikiru lillahi wa hadahu tu salli alal mukuta da kayan wahayi fa ma fi zikirin shehi au zikiru gari fa wurdi ni dayal abda aina da wahayi idan ka ce wannan dariƙa dariƙa annabi da sai mu ce dariƙar manzon Allah ce sallallahu alaihi to ai ba abin da yake ciki in ba zikiri ba sai salati sai la ilaha illallah ba ma ambatun wani a ciki in ba Allah ba sai annabi to shi sa ɗan uwa da Allah mu kula da dariƙa da dariƙa kuma a ƙarshe ina janyo hankali na da sauran mugidai ɗan uwana mu kula da soyayya tsakanin ɗan uwa a kula da soyayya sirrin musulunci shine muhabba ɗan uwa mu haɗa kai mu haɗa kai mu haɗa kai mu haɗa kai shi yana cewa man arafa ni fal ya arafa ni wahayi duk wanda ya san ne su uban mu dai shine shehu tijani to mu haɗa kai kuma dukkan nan muna karkashin tutar molamu shehu islam to mu haɗa kai ɗan uwa mu yi soyayya tsakanin ɗan uwa ko mu girmama shugabannin mu girmama juna karshe ina addu'a da wanda suka haɗa wannan taro shehun shehu umar bafaki allah ya saka masa da alheri hakika masoyi na ne kuma ni ma ina son sa tun da kusan da allah ya haɗa mu allah ya kulla wata irin soyayya tsakanin mu daman shehu gabi yawa yana magana a kan shi shehu umar saboda ka yan uwa in ga Allah Allah ya kara shi karama yadda muka zo kowa ya zo Allah mai da kowa gidajen sa lafiya albarkar sai da na rasulullah sallallahu alaihi shi ma da musa kaduna Allah ya saka masa da alheri wanda tun da su cikin adamawa yake girma gare ni har zuwa yanzu yana ta dawaniya da mu Allah ya saka masa da alheri اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انا الله الله لا اله الا الله La ilaha illallah Dai. رسول الله لا إله إلا الله يا محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله مولانا رسول الله صلى سيدنا محمد الفاتح ما ولد والخاتم لما سبق ناصر الانبياء ولا الى صراط المستقيم ولا الى قدر المجاهد سبحان mais o mundo gozará